sabi'an wasiya ta bakwai malam yace i'lam ka sani anna shaytana huwa aduwwuka mubin ka sani cewa a rayuwarka shedan shine abokin gabarka mabayyanin abokin gaba ba ka da wani abokin gaba wanda ya kai shedan muni daga cikin abokan gabarka kama akhbara bihadha rabbuka kama ubangijin ubangijinka ya ba da labari fi qawlihi inda Allah yake cewa inna ash lil insani aduwwun Lallai lalle ɗan dangane da ɗan adam abokin gaba ne mabayyani wanda a iyayya shi da adawa shi ta riga ta bayyana a fili ƙarara wa huwa harisun ala ghawayatik kuma shaidan yana tsananin kwaɗayin ganin cewa ya halakar da kai a matsayinka na ɗan adam wala ba, hatta yuridika na kuma ba zai taɓa yarda ba in ka ga shaidan ya tsaya to ya ga ya kai ka wutar jahannama da aka bai taɓa yarda bai taɓa haƙura akan wannan adawar da iyayyar sai ya ga cewa ya kai ka zuwa ga wutar jahannama qala ta'ala mukbiran anhu Allah maɗaukacin sarki yana cewa yana ba mu labari dangane da shedan ɗin yana cewa qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in yana faɗa ma Allah yana cewa ina rantsuwa da buwayarka ya Allah la ughwiyannahum ajma'in lallai tabbas sai na halakar da su gaba daya ma'ana sai na halakar da 'yan adam gaba ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayanka kawai daga ciki waɗanda suke masu ikhlasi waɗanda suke nufin Allah a cikin al'amuransu gaba ɗaya to su ne kaɗai su ne waɗanda ba ni da dama a kansu amma duk wanda ba su ba sai na halakar da su gaba ɗaya waƙar ƙa'ada Bani adama inda kulli tsa'atin kuma shaidan ya tsaya ya zauna ma ɗan adam a duk wata hanya duk wata hanya ta ɗa'a da bawa zai aikata to shaidan yana zama akan wannan hanyar domin ya toshe mai hanyar bi sarfihim anha domin ya kautar da ɗan adam daga wannan aikin na ɗa'a qala ta'ala fi fil khabari anhu Allah madaukakin sarki yana faɗa dangane da bada labari akan abin da shaidan yake faɗa qala fa bima aghwaytani shedan yana cewa ya Allah saboda halakar da ni da kai la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zaune musu a duk hanyar ka wadda take miƙaƙƙiya madaidaiciya ni kuma zan tare musu wannan hanyar madaidaiciya in raba su da wannan hanyar in ɗora su akan wata hanya wadda take ba hanyar ka madaidaiciya ba thumma la'atiyannahum min bayni ya yace sannan zan rinka zo musu ta gabansu. wa min khalfihim zan rinka zuwan musu ta baya wa an aymanihim zan rinka zo musu ta damansu, wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagu mana ta kowace jiha ta gaba da ta baya da ta dama da ta hagu zan rinka zuwar musu da duk wani abu wanda zai rudar da su ya halakar da su sannan sai ya ce wala ta jidu aktsarahum shakiri da yawansu ba za ka same su masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba butulci zan ta sa su suna butulce ma ni'imomin Allah dangane da abin da Allah ya musu na ni'ima da aka zan hana su godiya ga Allah ba akbara annahu ya li bani adama ala tsarik. Ya ba da labari cewa zai rinka zama ma yan adam a kan hanya ya tare musu hanya ya toshe hanyar alladhi amarahumullahu an yasluku wa hanyar da Allah ya umarce su da su rinka bi to ya ba da labarin cewa zai rinka zaune ma 'yan adam wannan hanyar ya hana su binta fayatihim fi zalika min kulli wujuhihi min kulli wajhin min alwujuh zai rinka zo musu ta kowace hanya ta kowace fuska daga cikin fuskoki alladhi amarahumullahu bihi ta duk wata hanya da fuska da Allah ya umarce su to zai zo musu ta wannan hanyar fa yasuddahum anhu ya toshe musu wannan hanyar ya hana su bi wa min baini aidihim zai zo musu ta gaba wa an aymanihim zai zo musu ta dama wa an wa min khalfihim zai zo musu ta baya wa an shama'ilihim zai zo musu kuma ta dama ta hagunsu bana ta kowace hanya daga cikin hanyoyi shedan zai rinka zuwar ma mutane domin ya hana su bin hanyar Allah subhanahu wata'ala zakarahu at-tabari qala yace al-imam ibn jarir a tabari shine ya ambaci wannan a ƙarƙashin tafsirin wannan aya walihaza saboda wannan nema yakidu li bani adama kaidan aziman shedan yake ƙulla ma 'yan adam makirci makirci mai girman gaske fi sarfihim an ta'at wurin ganin ya kautar da su daga ayyukan da'a duk wani makirci da zai yi ma mutum ya hana shi aikata aikin da'a to shedan yana bin wannan hanyar domin ya ga ya hana wala hu fi zalika asali yana da salo daban-daban da yake bi wahiyan da dabaru iri-iri yana da salo yana da dabaru da yake amfani da su dallas alaihan nusus wanda nassoshi na shari'a sun zo sun yi nuni akan irin salo da dabaru da yake bi wurin halaka mutane wa nabbaha alaiha ulama malamai kuma sun yi fadakarwa a bisa irin hanyoyi da salo da shedan yake bi domin ya ga ya halakar da mutane anan malam ya sa a cikin hashiya namba ta biyu ya ce wa qad afraza ulama fi zalika kutuban malamai sun wallafa littattafai na musamman domin bayanin irin hanyoyin da shedan yake bi wurin ya halakar da ɗan adam sun yi rubuta-rubuta na littattafai na musamman daga cikin littattafan da suka wallafa akwai littafin talbisu iblis na al'imamu abul faraj ibn al-jauzi ya wallafa shi ne musamman a bisa hanyoyin da shaitan yake bi da dabaru wurin ganin ya hana ɗan adam ya halakar da shi ya hana shi bautar Allah sannan al'imamu ibn Qudama al-Maqdisi shi ma yana da littafin zammul muwaswisina zargin masu waswasi da irin nau'o'in waswasin da shaitan yake zuwar ma mutane da shi musamman a babin ibada duka wannan ya wallafa wannan littafin da bayanin irin hanyoyin da shaidan yake bi wurin sanya wasu wasi a zukatan mutane sannan imamu ibn al-qayyim shi ma ya wallafa littafin igasatul lahfan min masayidi shaitan agaji ga wanda ya shiga halin kakanikayi dangane da tarko na shaidan da yake kafawa shi ma ya wallafa wannan littafin ya yi bayanai masu kyau dangane da duk wasu hanyoyi da tarko da shaidan yake kafa ma ɗan adam da kuma hanyar da mutum zai iya bi wurin kubuta daga wannan nau'o'in tarkon wayannan littattafan guda uku suna cikin mafiya mahimmancin littattafan da aka rubuta a babin bayanin tarko da kuma dabaru na shaidan da yake bi wurin halakar da ɗan adam da aka mana ya ce yana da salo da dabaru da hanyoyi wanda nassoshin shari'a sun zo sun yi bayani akai malamai kuma sun faɗakar a kan irin hanyoyin da yake bi don halakar da mutane Ba min zalika daga cikin hanyoyin shedan da yake bi wurin halaka mutane da kuma hana su ɗa'a, a nan malam zai kawo mana waɗansu daga cikin hanyoyin da shedan yake bi daga cikin hanyoyin annahu yusabbitu insanu an al-ta'a yana sa ma mutum kasala a wurin aikin ɗa'a duk wani abu da ya zo na ɗa'a da biyayya ga Allah zai rinka sa mutum kasala a wannan aikin shi yasa za ka ga in zai yi ibada za ka same shi da kasala a babin ibada amma in wani abu ne wanda ba ibada ba za ka samu ba shi da kasala a ciki ba za a lissafa shi a cikin masu kasala ba amma idan babin al'amarin da ya shafi ibada ne da aikin ɗa'a to wannan nau'in za a gan shi a cikin gaba-gaba a babin abin da ya shafi kasala da baya-baya da haka inda bawa ya samu kanshi a babin alheri ne wannan eh, da haka daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi wurin rudar da yan adam shine an yusabbitahu an insanu an ta'a ya sanya ma bawa ya sanya ma mutum kasala a babin abin da ya shafi ayyuka na ɗa'a. fa in lam yastajib lahu fi ha, idan bai amsa mai a wurin barin ibadar ba domin in ya fara jin kasala sai ya ji bari ya hakura kawai to idan ya ji bai amsa mai ba duk da kasala da jin nauyin ya tashi sai ya yi ibadar a haka to sai ya tsallaka zuwa ga wani usulubin daban shi ne fa'illam ya jimla hufi fi ha da ahu ila taswifiha wata ha sai kira shi zuwa ga taswif taswif daga saufa ne zan yi. bari sai an anjima bari sai ɗan lokaci kaza bari a dawo lokaci kaza in wani abu ne ake nema a wurin shi a zai a dawo zai iya yi a lokacin zai iya bayarwa a lokacin amma ya rinka cewa a je a dawo kenan yana jin taswif yana sa shi yana taswif wa ta'khiriha da kuma jinkirta aikin yanzu wani yana nan tun kafin Ramadan yana shiryawa ai daga Ramadan ya zo zai yi kaza zai haddata izu kaza zai karanta kaza haka zai kai taswifin har Ramadan din ya zo ya wuce kuma bai iya yi ba tun daga wucewar yanzu ba a yi wata ɗaya ba yanzu ya fara jin yanzu yana so ya yi kaza amma kuma yana tunanin to bari sai wani azumin in ya zagayo zai yi kaza haka zai ta sashi yana ta sweep yana ta akiri har ya ta jan shi har lokacin ya zo ya wuce hatta yunsihi iyaha har ya mantar da shi wannan ibadar aw yushghiluhu bi ghayriha ko kuma ya shagaltar da shi da wata ibadar daban ba wannan ba saboda ya san wannan tafi falala sai shagaltar da shi da wata daban wadda ba ta kai wannan falala ba duka wannan yana daga cikin tarkon da shedan yake kafa ma mutum da haka yana daga cikin ayyukan da shedan yake yi ya sa mutum ya aikata aikin alkhairi amma wani aikin alkhairin aikin da ya san in ya bar shi bai sa shi yayi wannan alkhairin ba to zai aikata wani alkhairin da yafi wannan to sai ya zo ya shagaltar da shi da wanda yake na ƙasa ya ɗora shi a kai ya shagaltar da shi ya hana shi karkata zuwa ga wani aikin alkhairin wanda ya fi wannan falala a wurin Allah fala ya amalu ha ya kai matakin da ba zai aikata wancan aikin wanda yake na alkhairi ba fa in lam zalika in bai samu wannan damar ba wa aqbala abdu ala bawa ya dage da aikata aikin ɗa'an sai ya yi wannan kasalar da wannan taswifin da jinkirtawan bai yi aiki ba shagalaha ko shagalahu fi asna'iha bilwaswasi wal khatarat ko bilwasawisi wal khatarat to idan mutum ya zo yin ibadar sai shagaltar da shi a cikin ibadar ya rinka sa mai waswasi ya ta kawo mai tunane-tunane a cikin ibadar lokacin da yake yi ya ta sa mai wasu wasi yana aikin alkhairi yana ganin wannan aikin alkhairin ma ai ba ma zai yi ba wataƙila ma riya nake yi wataƙila ma kaza nake yi haka zai ta sa mai wannan wasu wasin a cikin aikin ya kasa yi ko kuma wataƙila ba ta cika ba wataƙila sallar da na yi raka'a kaza na yi wataƙila ba ta kai ba wataƙila ta wuce sai ta sa mai waɗannan alwasawis din wal da kuma tunane-tunane Si ta faɗo mai a zuciya hatta yufti da ha alaihi har sai ya lalata mai wannan ibadar gaba ɗaya au ƙallilu min hafi ha, ko kuma ya rage mai ladan wannan ibadar ya sa ladan ya zama ɗan kaɗan domin yawan tunane-tunanen da kake yi a cikin ibada ya zama hankalinka baya kan ibadar yana daga cikin abin da yake sa ladan ibadar ya ragu gwargwadon yadda ka da zuciyarka da ƙwaƙwalwarka take kan ibadar gwargwadon ladan da za ka samu gwargwadon tunane-tunanen da kake yi a ibadar gwargwadon kuma yadda ladanka zai ragu to zai zo ya rinƙa maka wannan aikin saboda ya zabje ladan ya rage maka ladan kama yi wasu musalli fi kamar yadda yake zuwa ya ta sa ma mutum wasu wasi mai sallah a cikin sallar shi fayan sarifu min salatihi sai ka ga mutum ya yi sallah ya gama wa huwa la dire kam sallah bai san raka'a nawa ma ya yi ba sai ya zo ƙarshe ya rinka tunani raka'a ma nawa ya yi bai sani ba saboda gaba ɗaya hankali shi baya kan sallar wasu wasi ne iri-iri da katsarat shi ɗan zai zo ya ta sa mai a zuciya wala ma qara'a bai ma san me ya karanta ba inda yana yin sallama za a zo a tsayar da shi a ce a raka a farko mai ka karanta ya manta a raka a ta biyu mai ka karanta ya manta ko a raka a farko mai liman ya karanta da kake bin sallah bai sani ba daga lokacin da aka yi kabbara shi kenan shaidan ya tafi da shi ba zai dawo da shi ba sai lokacin da aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah daga lokacin zai dawo cikin hankalin shi amma a wannan lokacin in ka tambaye shi me aka karanta ba zai iya tuna me aka karanta ba me aka yi a sallar a tsaya a tsakiya a fito da shi a sai raka'a ta nawa ake bai sani ba shi dai kawai bin liman yake yi in an yi ruku'u ya yi ruku'u an an dago ya dago kawai tafiya yake yi a ciki amma zuciyar shi gaba ɗaya ba ta kan sallar haka shi ɗan zai ta tafiya da shi kama fil hadith kama yanda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da Imam Muslim ya rawaito anna shaytana ya'ti lil insan cewa shaytan zai zo ma mutum fi salati a cikin sallah lokacin da mutum ya kabbara sallah ya fara sallah shaytan zai zo mishi fa yaqulu lahu sai ya rinka ce mai uzkur kaza wa uzkur kaza tuna kaza tuno kaza ran da kaza ya faru abin da ya faru a wuri kaza haka zai ta sa mai waɗannan tunane-tunanen ya lam yakun yadhkuru qabla min qabl da kafin ya fara sallar bai taba tunawa amma yana tada sallah waɗannan tunane-tunanen za su rinka zuwan mai hatta ya zallar rajulu ma yadri kan sallah maza Allah ya ce har sai mutum ya kasance yana sallah amma bai san raka'a nawa yayi a cikin sallar ba saboda waɗannan tunane-tunanen da za su yi ta zo mai wanda shedan zai ta sa mai a cikin sallah ya gagare shi a baya ya hana shi amma ya ƙiji ya dage sai da ya kawo matakin yin sallar to a matakin sallar ma zai biyo shi da waɗannan katsarat ɗin da waɗannan wasu wasin wani haka za ka ga yana kabbara yana warwarewa yana sake kabbara yana warwarewa yana ta wasu wasi ya fara karatu yana tunanin anya bai yi kabbara harama ba ba ya aka ka shiga sallar da ba kai kabbara harama ba ya aka ka fara karatun fatiha ba kai kabbara harama ba ba zai yiwu ba ya riga ya yi kabbara amma shaidan ya zo ya sa mai wasu wasi bai yi ba da haka sai kaga ya sallame ya sake kabbarawa wani haka za ka ga yana salla yana sallama yana zuwa yana sake sallar daga farko haka zai kai zai ta sa mai wannan wasu wasin har sai ya zama mai ciwo a zuciya sai ya zama mai ciwo a zuciya duk sanda ya shiga ibada sai ya warware ta saboda wasu wasin ya riga ya rika a zuciyar shi ya zama ciwo to haka mutum zai ta yi yana fama da shedan sai ma na yace fa idza lam yudrik lam zalika min al-abd idan bai samu wannan a wurin bawa ba duk yanda zai zo da ya zo ya tunkuɗa wannan tunanin ya tunkuɗa wannan wasu waswasin ya kawo tunanin Allah da abin da ake karantawa a sallar da zikirorin da ake yi yana halarto da ma'anarsu a zuciyar shi yana koran duk wani abu na wasu waswasin shedan da tunane-tunane bai samu wannan abun shedan bai iya galaba akan shi ta wannan babun ba zayyana lahu amaluhu amaluhu sai shedan ya rinka kawata mai aikin sai zo yana kawata mai aikin ka ai kai ba dama ne kowa na sallah yana tunane tunane kai ko sallar ka ko shu'i kawai da tsoron Allah da ta ba ka da matsala yanzu kai ka tsallake sai ya zo mai ta wannan babin ya shigo mai da yaba mai da aikin kowa yana sadaka yana taimako yana ɗauka yana sawa a facebook yana yaɗawa kai ko ba ruwanka don allah kake da ikilasi kake yi ba ka yaɗawa ba ka komai sai ɓullo mai ta wannan babin in ya tsallake wancan to haka zai tabi sai ya fara ƙawata mai wannan aikin da yake aikatawa wa garasa fi qalbihi al'ujub daga nan sai ya fara jasa mai jiji da kai a cikin zuciyar shi dangane da aikin da yake daga nan sai ya fara ganin kowa ba kowa ba komai bane ai su su ne na Allah su ne na mutanen Allah su ne na kwarai duk wanda ba su ba fasiki ne duk wanda ba su ba mutumin banza ne duk wanda ba irin nasu yake ba Allah ma bai karban aikin shi sai wannan ujub din sai ya fara shiga shedan ya fara dasa mai wannan a cikin zuciyar shi hatta ya ta'ala wa takabbaru bihi 'alal har sai ya fara nuna isa ya fara girman kai a cikin mutane za zaka ga wani galibi daga ya fara zama ustazu to shi nan ya fara jin cewa shi kawai shine na Allah ya fara raina kowa yana ganin kowa ba komai bane yana ganin yayi muku sallama ma kamar wani abu zai muku na alfarma ba irin ku ya kamata ya rinka kulawa ba ba irin ku ya cancanta ya muku sallama ba da haka yana jin cewa shi shi kaɗai ne wannan ibadar ta ce take ingantacciya a wurin Allah shi shi kaɗai ne na ƙwarai shedan ya fara samun dasa wannan wannan al'ujub ɗin a cikin zuciyar shi daga nan sai ya fara mu'amala ta masu girman kai da rinka ganin mutane yana ɗauke kai ya rinka ganin mutane yana jin cewa wayannan mutanen banza ne wayannan kaza ne daga nan zai fara tafiya a wannan usulubin da wannan yanayin mala yace wala rubbama manna bihi ala rabbih kai wata wani lokaci ma har ya ji cewa yana yi ma Allah gori akan wannan aikin ya rinka jin cewa ga suwana suna kaza suwana suna kaza amma ba a yi musu kaza ba ya da suke kaza kuma Allah sai jarraba su yake ya rinka goranta ma Allah wannan aikin ya rinka fitowa yana alfahari da shi mu da muke kaza muke kaza muke bauta ma Allah muna kaza muna kaza ba ma fasikanci ba ma kaza mu ne za a raina ya zama yana ma Allah gori akan aikin da yake aikatawa na ibada ta ina ya samu wannan shedan ya shigo mai ta wannan babu ya tsallake wa'yancan tarkon da ya kafa mai ya fada wani tarkon ba tare da ya sani ba fa yuraddu bi zalika, ta kuma wannan abin da zai yi sai Allah ya watsar da aikin gaba ɗaya ba zai karɓi aikin ba Auyan ƙusu bihi min ajrihi ko kuma ladan aikin ya tawaya saboda wannan abin da yake ji na cewa shi ya kai wani mataki a tsarkin aiki da kuma ibada sai zama bai samun ladan da ya cancanta ya samu na wannan ibadar da yake aikatawa daga wannan tarko ne daga cikin tarko da shedan yake kafa ma ɗan adam fa in salima al min zalika idan mai aiki ya kubuta daga wannan bai iya dasa mai wannan jiji da kan da isa ba a cikin zuciya ya tsallake wannan tarkon aghrahu aduwahu bit tahdith bi amalihi fil majalis daga nan sai abokin gaba shi shedan sai ya zo ya ruɗe shi ta hanyar ya rinka bayanin aikin shi a majalisan mutane ai yau haka muka kwana ka ai yau iyamun laili ta yi kyau ai kwana muka tun sha biyu aka fara sai kusan asuba sannan aka gama ai yau saukata ta bakwai nake kenan a wannan watan ai yau na yi ba ƙaramin abubuwa mutane suna cikin wani hali dan yau sai da kusan mutum goma suka zo suna cikin yunwa dole na samu na taimake su ya fara tahaddus bil amal ya fara bayanin aikin da yake yi shedan ya biyo mai ta wannan hanyar yana kokarin ya rinka bayanin abin da ya aikata hatta yusanni abi amalihi har sai ya zamanto yana tasni'i yana jiyar da mutane ayyukan da ya aikata zai je yayi aikin shi kadai ya kubuta daga riya ya kubuta daga duk wani waswasi na shedan ya kubuta daga jiji da kai da isa da shedan yake dasawa a zuciyar mutum amma kuma sai ya biyo mai ta babin da zai fito ya rinka bayyana irin ayyukan da ya aikata na alkhairi wannan shine yusammi bi amalihi yana tasmi'i yana ziyar da mutane aikin shi fa yabtsuru bi zalika amaluhu sai Allah ya fata aikin man samma'a samma Allahu bihi duk wanda ya jiyar da mutane da aikin shi to Allah shi ma zai jiyar da mutane da shi za a tara mutane ranar alkiyama a nuna ma mutane yayi kaza yayi kaza yayi kaza a kakkabe a jefa shi a wuta dama dan ya jiyar ne yana yi yana jiyar da mutane to yanzu an jiyar da kowa an gama kenan shine sakamakon shi da aka sai ya ya jiyar da mutane aiki sai Allah ya ɓata aikin ko kuma au ya futa alaihi fadluhu falalar da ake samu na aikin gaba ɗaya ta kubuce mai yayi aikin amma ba tare da samun falalar da ake samu idan an aikata wannan aikin ba fa in lam yanjahi shaytan fi kulli zalika idan shaydan duk bai iya nasara ba a wayannan duk mutum ya tsallake yayi duk abin da yake iyawa na wayannan matatan mutum ya tsallake wa amalu salih aiki na kwarai ya riga ya cika ba tare da an samu matsala ba sa'afi ibtalihi bi da'wati sahibihi lil ma'siyah daga nan sai ya fara kai kawo wurin kiran ne aikin akan ya aikata aikin da yake na sako ne Wata ziyini halahu ya rinka kawata mai ayyukan sako da zunubi amma a ƙarƙashin wata dabara da wani makirci na shaidan shine tahta hilati tarfi halin nan a ƙarƙashin dabarar wai a ɗan sauƙaƙa marai a ɗan sami nishaɗi a nishaɗantar da rai sai ai an daɗe ana ibada an yi kaza an yi kaza an yi kaza to ya kamata kuma a ce an ɗan samu ɗan nishaɗi an ɗan huta to ta wannan babin sai ya shigo da shi ta wannan ƙofar sai ya ja shi bayan ya gama aikata ayyuka na kwarai na kirki a ƙarshen al'amari kuma ya je ya fada yana aikata ayyuka na saƙo. wai saboda a ɗan samu tarfi a ɗan samu nishaɗi da shaƙatawa bayan an daɗe ana ibada sai zo mai ta wannan babu wanda da yawa za ka ga mutane sun gama ayyuka a watan ramazan gaba ɗaya amma da babin nishaɗi da shaƙatawa a ranar sallah sai su rusa wannan aikin gaba ɗaya da suka yi a watan Ramadan. Duka wannan yana daga cikin hila da dabaru na shaidan. Ya gama azumi, ya gama sallah, ya gama karatun Ƙur'ani da zikiri da komai, amma kuma ran sallah akwai fatin sallah a ɗan shaƙata. A zo ai kaɗa-kaɗa, ai raye-raye, ai duk abin da za a yi. ya zama duk abin da aka tattala na Ramadan ɗin an rushe shi a wannan shakatawa. To wannan duka yana daga cikin hila da dabaru da shaidan yake shigo ma ɗan adam da su. Eh, wa ijmamun wa ijmamun nafs ba'da al-ijtihad wai da kuma dan sauƙaƙa marai bayan an wahala an yi ayyukan da'a masu yawa to ana buƙatar a ɗan huta a dan samu ɗan sauƙaƙa marai liyubtila bidhalika ajru ta'a yana zuwar ma ɗan adam da wannan dabaran ne domin ya rushe mai ladan aikin da'an da ya aikata bil ma'asi allati ta'qubuha ta hanyar aikata ayyukan sabo wanda za su biyo bayan aikin da'a idan an yi sabo an biyo shi da da'a sai saban ya rusa wannan aikin na da'a fa innal ma'asi domin ayyukan sabo da zunubi tuhbitu ajra ma yuqabiluha min suna rusa ladan ayyukan ɗa'an da suke fuskantar waɗannan ayyukan na da'a idan ɗa'a da'a yi sako to wannan saban da yake muƙabalantar wannan da'a zai rusa ladan wannan aikin da'a da aka gwargwadon ayyukan da'a da kai idan yi ayyuka na zunubi da saɓo gwargwadon yadda wannan zunubin da sabo zai rusa waɗannan ayyukan na ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala da kai sai ya ce wa ijimamun nafsi layunka ɗan dan sauƙaƙa marai da samun nishaɗi na rai ba a inkarin shi a shari'a addinin musulunci baya inkarin sauƙaƙa marai, rai a yi ɗan abu wanda yake na nishaɗi ɗan abin da zai sa a ɗan samu hutu da sauƙi a cikin a jikin rayuwa ta ɗan adam da jiki na ɗan adam wa qad alaihi sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi nuni akan haka ba sai ka zauna gaba ɗaya rayuwarka ta zama kawai ijtihadi ne a wurin aiki da ɗa'a ba a akwai ayyuka na mubahat da Allah ya halatta ma ɗan adam ya tsaya ya yi huta da su suna nan da yawa wanda shari'a ba ta hana mutum ya yi su ba da aka shari'a sunna ta zo ta tabbatar da haka lamma shtaka sahabati lin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka zo suka kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuka suka kawo ma manzon Allah kuka cewa taghayyuru halihim fi buyutihim yanda suke samun canjin yanayi in sun koma gida in sun zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa an yi karatu an yi wa'azi zuciyarsu za ta rikide da imani su shiga wani hali da wani yanayi amma idan sun koma gida kuma wannan yanayin yana canzawa a zuciyarsu ba sa jin kamar yadda suke ji a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to wannan shine suka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuka cewa ga yanda halinsu yake suke samun kansu dangane da yadda suke a gidajensu amma Kano alaihi inda Hufin masjid dangane da yadda suke idan suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a masallaci idan sun koma gida kuma ga yanayin da suke samun kansu ba sa jin irin wannan kaiwa matuƙa ɗin wurin imani da kuma tauhidi a zukatansu da haka suna samun wani nau'i na canji in sun koma gida wafihim hanzala al'usaidiyyi a cikin waɗannan da suka kawo wa manzan Allah kuka akwai hanzala ibn rabi al'usaidi wanda hanzala kamar yadda ya zo a cikin hadisin imamu muslim ya rawaito yake cewa na haɗu da abubakar radiyallahu anhu a hanya sai abubakar ya tambaye shi ya ce kai fa haluka ya hanzala ya kake ya kai hanzala sai hanzala radiyallahu anhu yake cewa na fatsa hanzala ya ce ai akwai matsala hanzala ya zama munafiki mana na zama munafiki sai ya tambaye shi abubakar ya ce me kake faɗa haka ya hanzala abubakar ya ce wata irin magana ce wannan ka ce ka zama munafiki ya ce to ai abin da nake ji idan na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi wa'azi aka karanta Alkur'ani irin yanayin da nake ji a zuciyata idan na koma gida kuma sai in ga ina koma ina mu'amala da iyalaina da ƴaƴana muna abubuwa na yadda aka saba na rayuwa to wannan yasa nake ganin cewa na zama munafiki sai abubakar radiyallahu anhu yake cewa in wannan ne abinda kake ji to kenan dukkanmu muna jin irin wannan yanayin idan muna gaban majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shine yanayin da muke ji a zakatanmu idan muna gida a cikin iyalanmu ba da aka sai suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannun shi in law tadumuna ala ma taquluna indi fi dhikri wa fi dhikr inda za ku ci gaba da kasancewa a yadda kuke lokacin da kuke zaune a wurina da lokacin da ake zikirin Allah ana ambatan Allah ana wa'azi a ce wannan yanayin yadda kuke ji din nan haka za ku ci gaba da kasancewa a rayuwarku har abada manzon Allah ya ce la safa hatkumul malaika da sai kun rinka ganin mala'iku da idan ku suna muku sallama kuna musafaha da mala'iku ido da ido mana da kun karkata zuwa jinsin mala'iku gaba ɗaya da kun tashi daga yanayin ɗan adam kun koma yanayi irin na mala'iku da mala'iku za su rinka sauka kuna ganin su da ku suna muku musafaha suna gaisawa da ku daga inda wannan yanayin zai zama duka shine rayuwarku da haka ne zai kasance sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wa ala furushikum wa fi wa fi turuqikum haka za ku rinka ganin mala'iku akan shimfidinku haka a hanyoyin da kuke tafiya da za ku rinka ganin mala'iku ido da ido saboda wannan yanayi ne yanayi ne wanda Allah ya halicci mala'iku akai da irin wannan sifar ba ta canzawa ko kuma yanayinku na ɗan adam ba haka Allah ya halicce ku ba to inda za ku kasance a irin waccan sifar da kun rinka mu'amala kai tsaye da mala'iku sai manzan Allah ya ce walakin ya hanzala sai dai ya hanzala yadda ya kamata sa'atan sa'a sa'atan sa'a wa sa'atan sa'a sa'a da sa'a in an yi ibada an yi ibada to a tsaya kuma a yi al'amura na rayuwa wanda aka ɗabi'ar ɗan adam Allah ya halicce shi a kai a tsaya a yi mu'amala da iyali a tsaya a yi raha a tsaya a yi wasu abubuwa wanda Allah ya halatta ba wai a zauna a wannan yanayin jijjijin har abada ba shi ne ma'anar sa'atan sa'a da aka wannan shi ne ijimam da shari'a ta kawo ba sai ka zauna kullum a cikin sujjada da ruku'u kamar mala'ika ba an halatta maka wasu abubuwa an halatta maka abubuwa na nishaɗi da za ta huta a lokacin da kai ibada ka gaji ne ma'anar sa'atan sa'a shi yasa manzon Allah ya maimaita har uku fa ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sa'atan wa sa'a da manzon Allah yace sa'atan wa sa'a ai sa'atan ibadatan wa sa'atan ukhra yaqdiha al-muslimu fima abaha Allah sa'a mutum ya ƙarar da ita a wurin ibada da bautar Allah wata sa'ar kuma ya ƙarar da ita a wurin abin da Allah ya halatta min muqalatatil Ahal, na tuɗeɗeniya da iyalai wa mu'anasatihim da kuma ɗebe musu kewa wa gairi zalika min al da sauran abubuwa da Allah ya halatta ba sai a tsaya a hali ɗaya gaba ɗaya ba ba sai mutum ya zauna a babin mubahat kawai ba ya yi watsi da ibada ba sai mutum ya zauna a babin ibada kawai ba ya yi watsi da mubahat wannan shi ne sa'atan wa sa'a walaisa kama ya famuhu ba'azu man labbasa alaihimu shaitan malai sai ba kamar yadda waɗansu daga cikin waɗanda shaitan ya ruɗa su ba suke fahimtar irin waɗannan nassoshin fa yaktarifunan ma'asi sai su je su rinka aikata ayyuka na zunubi da sabo wa idanuhu anha in aka hana su aka ce wannan haramun ne wannan babu kyau sai su rinka cewa sa'atan wa sa'a ai an ce sa'atan wa sa'a to kaga wannan su kuma ta inda shedan ya shigo musu kenan ta wannan kaidin na ijmamu ala dan hutawa da shakatawa da shari'a ta bada dama sai shigo musu da wannan suka dauki babin sabo da zunubi suka ɗauka da saƙo da zunubi ne za su huta daga sun yi ibada an gaji sai a ce to bari a je a shaƙata, a je a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye in an ce me yasa su ce a yi sa'atan wa sa'a daga wannan shine hanyar da shi ɗan ya shigo musu fasa'atul ma'azunu fiha ya ce sa'ar da aka yi izini a kanta a shari'a hiya sa'atu shi shine sa'ar da ake magana akan a ɗan samu nishaɗi da hutu fi ma abaha Allah akan abinda Allah ya halatta yutaqawwa biha ala ta'atillah wanda za a samu ƙarfi ta hanyar ci gaba da yi ma Allah da'a dan abinda zaka yi na nishadi da hutawa wanda zaka samu ƙarfin da zaka ci gaba da da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala walaysat sa'atu ma'siya ba sa'a ta saban Allah da zunubi ba fa innal ma'asi domin saban Allah da zunubi la yu'zanu fiha bi halin ba a yin izini akan aikata su da kowane irin hali a shari'a la qabla al-ibadati wala ba'daha ba a yi izini da ai saɓo kafin ibada ba haka kuma ba a yi izini da ai saɓo bayan ibada ba daga babu inda Allah ya halatta a yi aikin saɓo a yi aikin zunubi da nufin shakatawa abin da ake magana a kai na shakatawa shine abin da Allah ya halatta daga cikin abubuwan da shari'a ta tabbatar da su falwajibu alal muslim da haka abin da yake wajibi akan musulmi an yakuna ala hazarin min al masayib allati nasabaha ash-shaytanu lil insan ya zama akan taka tsantsan da tsoro dangane da tarkuna da shaitan yake kafa ma ɗan adam domin ya halakar da shi wa an yakuna faqihan bi ma'rifatiha kuma mutum ya zama yana da fiƙihu na sanin waɗannan tarko da shaitan yake kafawa domin idan mutum bai fahimci wannan tarkon ba to zai tsallake wancan ya fada wannan daga dole mutum ya zama yana da fahimta na tarko da shaitan da hanyoyi da dabaru da shaitan yake kafa ma ɗan adam hatta la ya ƙa'a fiha har kada ya faɗa cikin wannan tarkon kama ya kunu faqihan bi ibadatihi kamar yadda yake zamantowa mai fiƙihu, mai fahimtar ibadar da yake yi ma Allah fayu yu'addiha ya sanya zai yi ta to haka kuma dole ne ya sama mai fiƙihu ta hanyar ya zai yi ya kara wannan ibadar daga tarkon shedan kada ya faɗa tarkon shedan ibadar ta zo ta lalace ta rushe a banza قال أبو الدرداء an الله Allah ya yadda da shi yana cewa سوى min fiƙihin abdi yana daga لغتين fiƙihun bawa da ilimin shi wanda ce nuna cewa yana da ilimi a addini an ya alama ma za da min imanihi ya san menene ya ƙaru na imanin shi daga jiya zuwa yau menene ƙaruwar da imaninka ya yi wa ma na ƙasa minhu kuma ka san menene ya ragu na imaninka daga jiya zuwa yau menene ya ragu a cikin imani menene kuma ya ƙaru wannan yana daga cikin fiƙihun mutum musulmi wanda ya kamata ya mai da hankali a kai wa inda min fiƙihi al'abdi an ya alama a muzdadun huwa an muntaƙisun abu darda ya ce kuma yana daga cikin fiƙihun bawa da ilimin shi shine ya rinka gane cewa shi ƙaruwa yake yi ko raguwa yake yi kowa zai iya auna kanshi ya gane ƙaruwa yake yi ko raguwa ne ba ana nufin ƙaruwa da raguwa a shekaru ba da kwanaki ana nufin raguwa da ƙaruwa a addini da imani imaninka yana ƙaruwa ne ko yana raguwa addininka yana ƙaruwa ne ko yana raguwa da ka za ka auna kanka ka gani yana daga cikin ilimin bawa da fiƙihunshi shine ya rinka gane cewa raguwa yake yi ko ƙaruwa. wa inna min fiqhi al-abd an ya'lama nazagati ash-shaytani anna ta'ti yana daga cikin ilimin bawa da fiqhun shi ya rinka gane fusgar shedan ta wanne babi take zuwan mai kowa akwai babin da shedan yake shigo mai ta wannan kofa akwai ƙofofin da ka toshe makanka shedan bai iya zuwar maka ta wannan akwai kuma ƙofofin da yana iya zagayowa ya shigo maka ta wannan ƙofar to yana daga cikin fiƙihun bawa da ilimin bawa ya san ta wacce ƙofa ne shaidan ya fi kawo mai hari ta wannan tarko ya fi kawo mai farmaki ya gane hanyar da yake samun matsala da shaidan ta wannan hanyar to wannan yana daga cikin ilimi na bawa da aka waɗannan abubuwan guda uku abu darza'i radiyallahu anhu ya ce suna daga cikin alamomi da suke nuna fiƙihun bawa da ilimin shi ya san cewa imanin shi raguwa yake ko ƙaruwa ya san cewa shi ɗin karan kanshi raguwa yake yi a addini ko ƙaruwa yake yi sannan kuma ya san shedan ta ina ya fi shigo mai a rayuwa ta wacce kafa shedan ya fi shigo mai a rayuwa akwai wanda ta ibada shedan yake shigo mishi ta babin ibada akwai wanda ta babin fushi akwai wanda ta babin dukiya akwai wanda ta babin amana kowa akwai hanyoyin da shedan yake samu ya kurdo mai ta wannan hanyar ya halakar da shi da haka mutum ya fahimci wanne ne hanyoyin da shedan ya fi raina shi ta wannan hanyar ya yi ƙoƙari ya toshe wannan hanyar kafin shedan ya halakar da shi da haka wannan ita ce wasiya ta bakwai da malam ya kawo wadda ita ce sanin maƙiyinka na haƙiƙa wanda shi shine shaiɗan da kuma sanin irin hanyoyin da yake kullawa da dabaru da tarko da yake kafa ma ɗan adam domin bawa ya samu ya kubutar da kanshi ya kubutar da addini shi ya gyara alaƙa shi da Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye mu ya tsare mu ya ba mu ikon kare kanmu daga wannan miyagun wannan mummunar mummunan abokin gaba da kuma dabarun shi da haɗarin shi Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya yafe mana kurakuran mu ya gafarta mana zinuban mu ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da kasan mu lafiya ya shiryar da mu ya shiryar da shugabannin mu ya ba mu imani da kuma aminci a cikin kasar mu da sauran kasashen musulmi gabaki daya wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين